Eh, mai kawai sun sa tsoro a zuciyarsu wai aljani kowa ma aljani a garin ne ake labarin eh, wai ai ne ai kaza kaza yanzu ba a zama kana me sai ka ko kuma kana kaza ka kowa ma aljani mai gida ba mamaki watakila hakan yake faruwa a gari me magana aljanin kira laga barana ko ke ma aljanna ce ne a a ne ki Allah da yake da komai da katar Allah to kenan mai gida mai gida banda farida nai ko ke ma aljanna ce a a ko ke ne ke wannan magana ma ni maganin aljanin ma zan fara bayani haka ne yi ya gida ya gida Kalian ganin Ya na ji shiru shiru ne. Gani nan gani nan gani nan ga hannu na. Me gida? Gani nan ga gani nan ga. Dan hannaye na, dan hannaye na, dan dan da gaba daya, dan gaba daya.